Okay. Gashi kun kira taron manema labarai. Mm. A dunkule me kuka gaya wa 'yan jarida? To a dunkule mun gaya musu abin da ya faru ne yau a babbar kotun tarayya da ke nan jihar Kano game da hukuncin da ta yi game da mas'alar da ta shafi masarauta kuma inda kotun ta tabbatar da halaccin dokar da majalisa ta yi wadda mai girma gauna ya sawa hannu har ila yau kuma ta tabbatar da halaccin dukkan abubuwan da aka yi kafin umarnin da kotu ta bayar ya bayyana a gare mu da kuma sauran ma al'umma kuma abin jin daɗi shine dama da sa hannun da kuma naɗin adamai da mai martaba sarki kan kujerarsa duk an yi su ne kafin dokar ta bayyana kafin wannan oda ta kotu ta bayyana alhamdulillah kenan kaga wannan hukunci ya halatta abin da aka yi amma kamar abin yana ɗan cin karo da juna yadda aka fahimci abin daban kuma yadda yanzu watakila ƙarin bayanin ku sai sake fayyace wani abu na daban. I eh, wato ya danganta ga wato abin da kake nufi da karo da juna domin wannan dai ina karanto maka wato ina ruwaito maka ne daga ainihin abin da hukuncin kotun ya Abin da hukuncin kotun ya shine na farko dai dokar da majalisar dokoki ta jihar Kano ta yi wadda gwamna ya sa wa hannu halattacciya ce kuma zaunanniya ce kuma tana aiki har yanzu kaga wato kama ce dokar karɓaɓɓiya ce halattacciya ce zaunanniya ce ya yi maka maganin matsaloli da yawa domin kenan tana aiki sannan sai dokar take ce sai wato ainihin hukuncin kotun yake cewa amma duka abubuwan da aka yi bayan oda ta bayyana to waɗannan abubuwan da aka yi bayan oda ta bayyana waɗannan an jingine su haramtattu ne sarki a'a ai da naɗin shi yasa ce hmm. bayan oda ta bayyana alhamdulillahi da naɗin sarki da sa hannu akan doka dukkansu an yi su ne kafin oda ta bayyana kaji inda bambancin yake abin da aka yi bayan oda ta bayyana ai biki ne kawai na ɗaukarsa da kai shi da sauran abubuwa bukukuwa ne amma da sa hannu akan doka da kuma naɗi mai da shi kan kujerarsa duka an yi kafin oda ta bayyana to wani zuwa mataki kuka dauka to wani mataki za mu dauka ai mu wannan hukuncin ai yayi mana ya ba, ba, wani abin da zai hana mu yi domin me ai a cikin hukuncin kotun ma har sai ta ci gaba da cewa to duk wani sauran bayani da mas'ala da za a warware ta ɗauki wannan shari'a ta mayar gaban justice amobeda ya ci gaba da sauraro da kuma warwarewa kaga kenan wannan yana nuna maka cewa abin halin da ake ciki a yau bai canja ba sarki muhammadu sunusi na biyu shine dai sarkin kano shi yake gidan sarautar kano shine sarkin kano kuma hukuncin bai canja wannan matsayi ba kuma sai ka ce ma karfafa wannan matsayi yayi mun ji a kalaman a taron manema labarai kana cewa kun baiwa kwamishinan 'yan sanda umarni wani umarni ne umarnin tsohon sarki ya fita daga gidan nasarawa domin gidan gwamnati ne ba gidansa ba ne kuma ba da sahalewar gwamnatin jihar kano ma ya shiga gidan ba wani abu za ku yi gidan ai gyare-gyare ne aka ɗauko za a yi wa gidan masu yawa makuwa ciki da waje domin me saboda dama yana da buƙatar gyare-gyaren to kuma a daidai wannan gabar to akwai wani lokaci da aikin gwamnati yake tsayawa aikin gwamnati ka iya tasowa a ko da yaushe duk lokacin da gwamnati ta yi niyyar aiwatar da aiki ko a cikin wani irin yanayi ne za ta aiwatar da shi saboda haka ai babu wani abu da za a kawo wanda zai gurɓata tunani game da wannan ai immediately muka ce saboda haka yanzu da za ka je gidan za ka ga hannun so mu kai kayayyakin aiki ai ba abu dai na wasa ba ba abu ne na gangan ba ba abu ne na tatsuniya ba